بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يود رسمنا دليل ثلاثين دا بيو دا بيو أتهم لتاكن رياض الصالحين na imam nawawi rahimahullah a yau hudu kenan ga watan jumadal ula eh, biyar ne oh, to biyar ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da goma ga watan biyar shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi babi na 225 muna cikin wato hadisan babukan da suka zo na hadisan falala wanda muna cikin hadisan da suka zo na falala kan abin da ya danganci azumi da ayyukan da ke cikin azumi babi na 225 babu bayani fadli saunil muharram wa sha'ban wal ashhurul hurum babi da yake bayanin falalar azumin watan muharram da watan sha'ban da kuma al ashhurul hurum watanni masu alfarma al hurum jam'u haram uh, <coughs> jam'u haram sune wato watanni masu alfarma guda hudu hadisi na 246 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya da shi qala قال قال رسول الله wa الله عليه وآله وسلم مزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم wata azumin da ya fi kowanne falala bayan azumin watan ramadan shine watan allah al-muharram wato azumin watan allah al-muharram wa afdalu salati ba'da alfarida farida salatul layl sallar da tafi kowace falala bayan sallar farilla ita ce salatul lai sallar dare rawahu muslim wannan hadithi imam muslim ya rawaito shi a wannan hadisi shine ya tabbatar da falalar azumin watan shaharul muharram al muharram al muharram shine watan farko an kira shi shaharullahi al muharram an dangana shi zuwa ga Allah tsakanin sauran watanni baki daya saboda wanda a cikin wannan akwai girmamawa ga wannan wata to malamai sun yi ta kokarin su bayanin menene hikimar cikin watanni na shekara baki daya bayan ba shine watan da ya fi komai alfarma ba ga watan ramadan amma aka keɓance al-muharram da cewa shaharullahi al-muharram to jawabin dai da ya fi abin na karfi shine wanda imamu suyuti yake cewa a cewa babu wani shaharullahi al-muharram al shine watan farko da musulunci ne ya sa masa wannan suna dan da a jahiliya muharram ba muharram ake ce masa ba safarul awwal ake ce masa akwai safarul awwal da kuma safarul thani to a musulunci da yazo sai ya kira shi al-muharram to shi yasa ake ce masa shahrullahi al-muharram wato kamar sunansa daga wajen Allah yake Allah ne ya sanya masa suna al-muharram wato ma'ana abdalu siyami ba'da ramadan wato wata azumin da yafi kowanne falala inda na nafila ne wato lokacin azumin da yafi kowanne falala kayi azumi a cikin sa shine a cikin watan al-muharram shine watan farko na shekara ma'ana azumi a cikinsa ya fi azumi a sauran watannin shekara to malamai sun yi istishkalin wannan cewa to ya aka ya zamanto ne watan da ya fi kowanne falala a ciki bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a cikin watannin shekara bayan ramadan ba watan da yake azumi mai yawa a cikinsa irin watan sha'ban ya bar muharram din amma yake yi a cikin sha'ban to waɗansu malamai imamun nawawi ya ce la'alla manzon allah sallallahu alaihi wasallam an nuna an sanar da shi falalar watan almuharram din ne daga baya a ƙarshen rayuwarsa kafin ya zamanto ya samu tamakunin ya samu wato tabbacin damar da zai yi azumi a cikinsa da yawa kamar yadda yake a cikin watan sha'aba <coughs> saboda haka wannan baya kore cewa a wannan baya kore cewa watan muharram shine kowanne falala hatta shine fi sha'aban tunda wannan nasu ne na faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam domin fi'ilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daukan fassara mai yawa wanda wace wannan ɗaya daga cikin su ne amma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nassi ce wato babu wani wata da ake so a yawaita azumi a cikin sa irin watan al-muharram saboda falalar tun da shine watan da yafi ko shine azumin da yafi kowanne falala bayan azumin watan ramadan sannan abdul salati ba'da al-fariba salatul layl sallar da tafi kowace falala bayan sallar farilla ita ce salatul layl sallar da ita ce at-tahajjud baba salatu layl kamar yadda muka faɗa ita ce mutum ya sallah da daddare a kowane lokaci daga bayan sallar isha zuwa tulu'ul ulfajir wani a ce mata salatul layl amma sallar da mutum zai yi bacci sannan ya tashi ita ce at ita ma salatul layl ce sai dai ita ta fi salatu ta fi mutlakin salatul layl ta fi ta falala saboda abin da ya zo akan falalar mutum ya bacci ya tashi ya sallah saboda haka tsakanin salatun layl da at akwai abin da ake ce ma al wal khusus al-mutlaq wato kullu tahajjudin salatul layl walaysa kullu salatul layl ah, wannan hadifin shine hujjan waɗansu malamai daga cikinsu akwai abu ah, abu ishaq ah, al daga cikin malaman shafi'iyya da suka ce sallar sallar dare ta fi salawatun rawatib falala a wajen Allah wannan nassi ne akan wannan domin malamai suna sabani a salawatun rawatib wato sallolin da ake tare da sallolin farilla rak'atayn qabla adh-dhuhr Ba'adar ba'da adh-dhuhr ba'da maghrib rak'atayn ba'da isha da rak'atayn Fajir fajr su ne suka fi falala a cikin dukkan nafilfili ko akwai waɗansu nafilfili da suka fi su falala waɗansu malamai suka ce ai salatul layl a salawatun rawatib sun fi komai sun fi kowace irin sallar sunna falala waɗansu malamai kuma suka ce daga waɗansu malamai suka ce a'a salatul layl ta fi saboda wannan nassi ne kuma wannan kauri nasu shine wanda yake a birnin jayarwa saboda nassin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin bukhari bai rawaito shi ba domin akwai waɗansu malamai suna cewa akwai illa saboda saɓani da aka samu wajen riwayarsa wannan hadisin dai shine kadai hadisin hubayd ibnu abdurrahman al-himyari wato humaid ibn abdurrahman mutane biyu ne sunan su daya kuma duk almajiran abu hurairah ne humaid ibn abdurrahman al-himyari da humaid ibn abdurrahman ibn auf az-zuhri shi wannan humaid ibn abdurrahman al ba shi da wani hadisi a cikin kutubus sita in ba wannan hadisin ba amma humaid ibn abdur duk inda kan ce humaid ibn abdurrahman daga abu huraira to wancan ne sai a wannan hadisin kawai shine yake alhimiyari imamu bukhari bai ruwaito wannan hadithin ba ma imam muslim ya ruwaito shi waɗansu malamai sun yi ishara ga cewa wannan hadithin abin yake ingantacce shine babu ambaton abu huraira a ciki kuma ibn abdurrahman ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato hadithi ne al-mursal domin haka ɗaya daga cikin almajiran almajiran humayd ibn abdurrahman abu bishir ja'far ibn iyas haka ya ruwaito shi bil irsal to amma a cikin wannan kamar za a nuna cewa kenan imam muslim shi yaya aka fitar da shi da ambaton abu hurairah ya fitar da shi musnad eh, bayan kuma abin da yake shine mafi rinjaye shine irsal wato hadisin bai inganta ba kenan bayan yana cikin sahih muslim to a sahih hadisin ya inganta kuma imam muslim ya nuna gwanintarsa na sanin wato riwayoyin hadisi daban wannan sabanin da aka samu bai tasiri a kansa ba domin an ruwaito hadisin da wani isnadi daban ba isnadin almajirin humaid ba shine daga hadisin muhammad ibn al-muntashir daga humaid ibn abdurrahman al-himari daga abu huraira kamar yadda wannan riwayar take ta abu huraira kuma yace yarfa'uhu kamar yadda zuwa a cikin sahih ibn huzaima da sahih ibn hibban da musnad din abu ya'la saboda haka wannan illar wata ɗaliban ilimi sun karanta za su ga an ce imamu daruqutni ya yi ta'akubi kan imam muslim cewa ya aka imam muslim ya fitar da wannan hadisin bayan ingantacciyar riwaya a wajensa shine shine riwayatul irsal ba wannan riwayar ba to a sahi riwayar abu huraira eh, riwayar imam muslim ingantatta ce ba ta da wata illa hadisi na 1247 wa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya dade ita mata annabi sallallahu alaihi wasallam qalat tace lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasumu min ash-shahri akthar min sha'ban فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه عائشة رضي الله عنها تتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكسن شينا أزمي أتكون ونوتابا بيد يندي أتكون وتن شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله دوميا كسن شينا أزمي شعبان قباكي دينسا وفي رواية أو ترواية كان يصوم شعبان إلا قليلا ينا أزمي وتن شعبان سيك عندك تكي muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi to wannan hadisin ya nuna cewa a fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam babu watan da yake azumi mai yawa a cikin sa irin watan sha'ban to an yi sabani kan cewa me hikimar wannan waɗansu suka ce ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'ban matansa suna ta yin azumi saboda ka shi ma sai ya rinka azumi wannan ko khilaful as-sahih ne as-sahih shine yake azumin a cikin sha'ban yake yawan azumi a cikin sha'aban sai su ma su sanya ramon su cikin sha'aban ba wai shine ba ka za ta zaza kara ba <laughs> eh. aka si ne to abin da yake nuna akan akwai riwayar akwai hadithin usama bin zaid hibbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'jam tabarani da ya bayyana hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin wannan wata maza'ala sallallahu alaihi wasallam abu usama ya ce na lura a cikin watannin shekara ba watan da kake azumi a cikinsa irin watan sha'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kwarai wata ne wanda yake turfa'u ila Allah a amalul ibad fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im watan sha'ban wata ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi wato ayyukan bayi na shekara a cikin watan sha'aban ake ɗaukaka shi da haka ina so a ɗaukaka aiki na ni ma ina azumi a wata riwayar na hadithin abu huraira cewa watan sha'ban wata ne da mutane suke rafkanwa a cikinsa bayan rajabin wa ramadan si azumin rajab si azumin sha'ban su bar si azumin ramadan amma su bar sha'ban da ka shi kuma yake so ya raya shi a lokacin da waɗansu mutane suke gafala sannan kuma ya ce wata ne da ake ɗaukaka ayyuka a hadisin abu hurairar faɗa abubuwan guda biyu abu na farko ya dace da hadisin usama bin zaid cewa watan da ake ɗaukaka ayyuka ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ta nuna mana a lokacin da ake ɗaukaka ayyuka yana kwaɗayin ya zamanto wannan lokaci ya same shi a cikin kyautata aiki ga Allah domin ya zamanto kamar tamkar wannan zai nuna cewa kenan koyaushe a tashi ɗaukaka aiki yana cikin ibada abu na biyu shine cewa wata ne da ake yin rafkanuwa ko mu ma anan hausawa suna ce ma watan rajab watan ne watan azumin tsofaffi watan sha'aban kuma watan sallar tsofaffi wato ba azumi a cikin sha'aban sun akasa to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya gaya musu su irin waɗannan masu wannan tunani wata ne da mutane suke gafala daga azumi a cikin sa baina rajabin wa sha'ban wa ramadan fa uhibbu an akuna sa'ima da haka ina so ni na zamanto mai azumi wato yayin da da suke cewa sallar tsofaffi kai kanka zamanto tsohon kai azumi mm, a cikin sa domin wato duk lokacin da ake gafala lokaci da ya zamanto na gafala to lokaci ne da ake son ibada shi yasa lokacin da ake tsananin rana lokacin kailula daga zarar zawal ya wuce lokacin da rana ta take lokacin ake gafala mutane suke zuwa su kwanta su bacci to a lokacin nan ake cewa idan mutum ya tashi zai sallah ana buɗe kofofin sama haka zalika karshen dare lokacin da bacci yake yafi koyaushe daɗi to lokacin nan kuma ake Allah madaukakin sarki yake kusantar da yake kusantar bayansa zuwa ga saman duniya shi ma lokaci ne mai amfani haka lokacin da ake gafala lokaci ne da ake son mutum ya zamanto yana ibada don haka yayin da ka shiga ka je waje ya zamanto kan ba za ka iya bari ba alal misali kana cikin mota ka da ikon ka hana su sun sa maka sun sa maka sauti ana ta yin kiɗa da sauransu to kai ka shagaltu da ambaton Allah in ka da ikon ka sauka daga cikin motar ko ba ka da ikon kamar irin mutane da suke shiga cikin motocin iyamurai ba yadda za su dole sai sun shiga irin wannan bus din sun yi tafiya kuma in ka shiga sai ta sa maka waƙe-waƙe iri-iri da na shirkar da ba na shirkar ba da na batsar da ma na ba duk za su sa mata to kai a lokacin da suka zamanto kanca sun gafaltu da wannan wannan lokaci ya zamanto lokaci da zaka rayar da shi da ambaton Allah ka yawaita zikiri ka dauko musu ɗinka daga aljihu kana karatun alkur'ani sai ka zamanto ka zamanto kamar mai ambaton Allah a cikin gafalallun mutane wanda yake da wata falla ta musamman kamar yadda wadansu sai suka nuna to ɗaya daga cikin hikimar yin azumin sha'aban kenan lokaci ne na gafala daga azumi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi matsala ta biyu shine maza a riwayar aisha ɗaya ta ce kana ya sumu sha'abana kulla yana azumin sha'aban ga baki ɗayansa wata kuma ta ce kana ya sumu sha'abana illa qalila yana azumin sha'aban illa kaɗan to malamai sun yi ta kokarin tawfiki tsakanin wannan waɗansu sun ce wannan majazi ne kane su na sha'abana kullahu yana azumin sha'aban ga baki ɗayansa ma'ana ai mu'azzamuhu mafi yawan watan sha'aban yake suka rinjayar da su mu sha'aban illa qalila musamman ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya gabaci azumin watan ramadan bi somi yomin aw yomin kamar yadda ya gabata a hadisin abi hurairah da muka karanta mutum ya ya riga shiga wato ya kafin azumin ramadan da kwana ɗaya ko biyu ba a so mutum ya azumi to amma wannan fahimtar wannan fassarar sauran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa karfafa ta musamman hadisin abu ummu salama radiyallahu anha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha dan ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yuwasilu baina ramadan wa sha'ban ma tace lam yakun rasul lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa sha'ban wa ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin azumin watanni guda biyu a jere illa watan sha'ban da watan ramadan to kaga wannan sarihi ne akan cewar baya shan ko kwana daya a cikin watan sha'ban saboda haka yake karfafa ɗaya riwayar ta aisha kan cewa ala zahirin ta take sai dai za a ɗauke shi kan cewa wato ba koyaushe ba ne wata shekarar ya sadar da sha'aban da ramadan gaba ki daya wata shekarar kuma ya yi mafi yawan sha'aban din zai yi azumi amma zai sha wadansu yan kwanaki balila akwai sauran fassarori da suka bayar amma wannan fassara ita tafi inganta saboda wannan hadisi na ummu salama radiyallahu anha wa arbaha hadisi na 2248 wa an mujibat al-bahiliya daga daga mujiba al-bahiliya wannan rawiya ce wanda yake a cikin ana kirga ta a cikin majhulat ba a santa ba an abiha aw ammiha daga babanta ko baffanta kowanne daga cikin su sahabi ne tunda an ce annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jahalatu sahabi la tadur in baka san waye sahabin ba dan ba a ga maka sunan sa ba wannan ba za ta cuce ka a cikin ingancin hadisi ba domin duk sahabbai adalai ne ko ka san shi ko baka san shi ba in dai an ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan hasbuka bihi ah, ah, ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam thumma tala sannan ya tafi fa atahu ba'da sana sai ya dawo masa bayan shekara wato ma'ana ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zauna tare da shi sannan sai ya koma gida bayan shekara ɗaya ya dawo masa wa qad taghayyarat haluhu wa haluhu wa hay'atuhu da ya dawo halinsa da kamar jikinsa ta jirgita ta canza faqal yace ya rasulullah amma ta'rifuni yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ta'rifuni baka gane ni bane qala wa man ant yace wane ne kai qala ana al-bahili ni ne wannan babahilan alladhi ji'tuka amal awwal wanda nazo maka bara qal fama ghayyarak me me me ya canza halinka haka wa qad kunta hasana al ka kasance mutum ne mai kyakkyawar kama qal ma akaltu ta'aman منذ faraqtuka illa bilayl ai tunda na rabu da kai ban ci abinci ba sai da daddare ma'ana kullun azumi yake wato hatta ma waɗansu malamai suka ce a zahiri hatta ma ayyamul tashrik da ayyamul eid tunda shi bai san ma ba azumin ayyamul eid ba Kullum azumi yake fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa azabta nafsa ka azabtar da kanka sun maƙal sannan ya ce masa sun shaharar sabr kai azumi a watan a watan haƙuri shine watan azumi ramadan kenan abin da aka kira azumi watan haƙuri saboda shi azumi haƙuri ne domin a sabr shine habsun nafs hmm? mutum kai haƙuri shine ka kai mazuciyar ka linzami shine haƙuri yi ko domin mai rashin haƙuri ka ji sai kayi hmm? a zage ka ce sai ka rama hmm? kana sha'awar kana sha'awar sabon Allah ka ce sai ka yi zuciyar tana so to hakuri shine ka hana kanka to azumi abin da ya sa kenan aka bashi wannan suna saboda mutum yana hana kansa ci da sha da sha'awarsa yace sun sun shahara sabr ka azumci watan hakuri wa yawman min kulli shahar da rana da kwana ɗaya a cikin kowane wata qal sai mutum yace zidni karamu fa inna bi kowa domin ina da ƙarfi ƙala sun mai, to kai azumin kwana biyu wato a cikin kowane wata ƙala zidni ya ce ƙara mun ƙala sun ta ayyam ya ce to kai azumin kwana uku ƙala zidni ya ce ƙara mun ƙala sun min alhurmi watruk sun min alhurmi sun min alhurmi kai azumi daga cikin watanni masu alfarma sannan ka bari kai azumi daga cikin watanni masu alfarma sannan ka bari kai azumi daga cikin watanni masu alfarma sannan ka bari wa qala bi asabihi thalath annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara domin qala ta nufin ashara ɗaya daga cikin itlaqin qala shine ishara yayi ishara yayi nuni da yan yatsunsa guda uku fabammaha wato yan yatsu guda uku sune da as-sababa da al-wusta da kuma al-ibham ya hada su haka dan ishara ga uku haka ya hada su haka thumma arsalaha sannan ya sake su wato kai azumi uku sannan ka bari ka azumi uku sannan ka bari ka azumi uku sannan ka bari wa haka wato amma shi ma a cikin watanni masu alfarma rawahu abu dawud abu dawud wannan hadisi amma wannan hadisi da'ifi ne wajen malamai saboda saboda illar jahalar ita mujiba albahiliya ba a santa ba malaman hadisi in ba san mai riwayar hadisi ba in ya rawaito hadisi dole sai ya samu shaida sai abin da zai masa shaida babu wani hadisi da zai masa shaida sannan kuma akwai illar iddirab a ciki wato an ruwaito ta da sabani waɗansu ce an abiha aw ammiha waɗansu kuma su bata wani suna daban waɗansu su nuna cewa abuha aw ammuha din ba sahabi bane to wannan salo salo na riwaya ya sanya malaman yana daga cikin lau'i na illa da ake raunana hadisi domin ta a cikin watanni masu alfarma shaharul hurum sun min al-hurum min al-hurum ay ashhurul hurum ba haram ba ba muharram ba al-hurum ashhurul hurum amma hadisin ma ba bai inganta ba saboda ka ba ka ba hujja <laughs> kar ka zo ka yi waɗanda wani malamin mu da yake da yake cewa imamu shaukani Allah ya ji kanka yace sai ka zo bayan ka ce hadisi da ifi ne ka rushe hadisi ka gama shi sai ka ce wa yadullul hadith ala kaza hadisi yana nuna kaza kaza to ka ce da ifi ne kuma ina za ka ce yana nuna kaza ba aka ba hujja da shi ba aslan <laughs> ah, ya ce wa shaharu sabr ramadan abin da ake nufi da watan ah, dauriya shine watan ramadan babi na 226 babu fadl saumi wa ghairihi fil ashr al-awwal min dhil hijja babun falalar yin azumi da sauran da waninsa shine waninsa daga cikin kyawawan ayyuka fil ashril uwal a cikin goman farko min dhilhijja na watan dhilhijja goman farko na watan dhilhijja kamar yadda ya zo Allah madaukakin sarki ya rantse da su an ruwaito daga cikin salaf cewa a cikin a cikin kwanakin shekara babu babu wuni ranaku wato da suka fi falala irin ranakun goman farko na dhilhijja kamar yadda babu darare da suka fi farala irin darare goma karshe na ramadan wato a ranaku ranakun ashirin dilhijja sun fi hatta ranakun ramadan falala amma darare na goma karshe na ramadan su kuma sun fi dukkan ranakun dararen shekara baki daya wala yarin ashir an fassara daga abdullahi ibn abbas da sauransu daga cikin malaman tafsiri na salaf sun fassara wala yarin ashir da cewa su ne al'ashir na dilhijja goma farko na watan dilhijja to malam imam nawawi rahimahullah ya kawo hadisi guda daya a wannan babi shine hadisin abdullahi ibn abbas hadisi na 2249 an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya dade shi da mahaifinsa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر يتي باب وأن سكوانكي da al'amalu salih kyakkyawan aiki fiha a cikinsu a habbu ilallahi min hadhihi ayyam yake fin soyuwa ga Allah fiye da waɗannan kwanaki ya'ani al-ayyam al-ashar yana nufin waɗannan kwanaki kwanaki goma farko na dhulhijja qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah wato ko da jihadi ne a tafarki domin ɗaukaka kalmar Allah qala walal jihadu fi sabilillah yace ko da jihadi ne akan ɗaukaka kalmar Allah illa rajulun haraja bi nafsihi wa mali sai mutum sai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa falam yarji min dalika bi shay amma bai dawo da komai daga cikin wannan ba wato bai dawo da kuɗin ba bai dawo da dukiyar ba yayi mutuwar shahada wato wanda kawai zai fi wanda ya kyakkyawan aiki a cikin waɗannan kwanaki shine wanda ya fita jihadi fi sabilillah kuma aka kashe shi amma in ya fita jihadi in ya fita jihadi ya dawo hmm? in ya fita jihadi ya dawo to bai kai ladan wanda yake ya zauna ya aiki kyakkyawa a ciki ba amma fa ba ana nufin ya fita jihadi a ashirul a ashirul uwal din ba in shi ma ya fita jihadi a wannan kaga ya gama da kai <laughs> in ya fita jihadi a ashirul a ashirul uwal kai kuma kan baka fita jihadi ba to je yake jihadi ya fi kowane aiki shine dirwatu sanamul islam to anan wajen ya fi ka amma in ba in ya fita jihadi ba a ashrul uwal ba ba a kashe shi ba har ya dawo to wanda ya zauna ya aiki a goma farko na bilhijja ya aikin ibada wannan ya fi shi wannan shine hadis abin da ya fi komai wato bayyanawa ga falalar waɗannan kwanaki goma na farko na bilhijja. an ce waɗannan kwanaki goma na farko ɗaya daga cikin abubuwan da yasa suke da falala saboda sun kunshi ranaku masu alfarma daga ciki akwai ranar arafa da wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranakun da ranakun da suka fi kowanne a cikin ranakun duniya su ne rana ita ce ranar arafa sannan kuma akwai yawmal hajjil akbar ranar babbar sallah ranar da ake ayyukan ibada da ba a yin kamar su a wajen aikin hajji a ranar nan ake jifa a ranar ake sallah asuba a mash'al haram a jifa a yanka a aski a tawaful ifaba. duk a wannan rana saboda haka ya zama to wayannan kwanaki sun kunshi dukkan waɗannan ranaku haka dalil kuma sun kunshi akwai ta tashriq ranar takwas ga watan gurhijja. ranar da ake fita zuwa ga mina ranar da ake ihrami da hajji ga wanda suke zaune a cikin makka to waɗannan ranaku a kyawawan ayyuka a cikinsu sun fi kowaɗanne soyuwa ga Allah baraka wa ta'ala to kamar yadda waɗannan hadisai da masu kama da su su ne suka nuna su suke nuni ga abinda malamai suke faɗa na cewa in Allah ya fifita ya fifita zamani ko ya fifita bigire to hikima a cikin fifita wannan zamani ko wannan bigiran shine a aiwatar da ayyuka na gari shine fa'idarsa gare mu aiwatar da ayyuka na gari a wannan zamanin ko a wannan bigiran amma don kayi ta faɗa cewa abin nan kayi ta waƙar falalar makka da falalar madina da sauransu amma abin ya tsaya a baki baka yi wani abu na aikin falala yayin da ka je wajen to falalar su bata amfani ka ba haka zalika zamani ma to kuma hikimar Allah a cikin fifita waɗannan zamani a cikin san keɓance waɗansu lokuta da falala da waɗansu wurare da falala shine cewar koyaushe mutum ya sabunta alakarsa da Allah mutum ya sabunta alakarsa da Allah yayin da wannan zamani ya zo idan ya zagi dantse ya yi ibada fiye da yadda ya saba yi to wannan zai sanya shi ya samu wata sabuwar dangantakar alaka da Allah maɗaukakin sarki wanda wannan za ta sa la'alla wannan Allah zai masa waɗansu kyaututtukan ayyukan ibada wanda da baya iya istiƙama a kansu sai Allah maɗaukakin sarki masa baiwar wannan sai ga daga nan ya miƙe kuma akan ayyukan alkhairi in ya in wani lokaci sake dawowa ya sake yi sai ga Allah ya ƙara masa to kuma shi ne dama abinda Allah yake faɗa wa yazidullahu alladhina hatadaw huda Allah yana ƙara ma wanda suka shiryu shiriya sai har ka ga wato mutane mutum ya taka mataki mataki ya zamanto ya taka mataki irin na magabata salihai wanda suka sami yarda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sama a cikin su rawu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi babu na 227 babu fadli saumi yawmi arafa wa ashura wa tasu'a Babu falalar azumin ranar arafa da ashura da tasu'a ranar arafa ita ce goma tara ga watan bilhijja ashura kuma ita ce goma ga watan muharram tasu'a ita ce tara ga watan muharram ashura ita ce wanda yake an santa tun a jahiliya da wannan suna goma ga watan muharram wannan lafazi a wajen larabawa an ce kalmomi uku ne kawai suke gaya musu wannan kalma ashura da barura da sarura ashura goma ga watan muharram barura daga abbarra wato cuta sarura kuma daga asarra sauki su ne kaɗai suke da wannan siga ta fa'ula to da musulunci ya zo sai aka ƙara tasu'a eh. tara ga watan muharram ga tara ba tara ga wani wata ba ga muharram kawai to duk waɗannan ranaku akwai hadisai da suke nuni akan falar azumi a cikin waɗannan ranaku saboda haka duk da muna maganar a hadithul fada'il ne hadisai da suka zo na falalar ayyuka na gari kuma ayyuka na gari na azumi ya dace imamun nawawi ya kawo wannan domin waɗannan ranaku hadisai sun zo da suke bayani akan falalar azumi a cikin su hadisai na musamman hadithi na dubu da ɗari biyu da hamsin an abi qatada daga abu qatada al-harith ibn rabi'i faris rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi an somi yawmi arafa kan azumin ranar arafa ƙara yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya yace yana kankare zunuban shekarar da ta wuce da kuma shekarar da ta yi saura rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin wato azumin rana arafa yana yafe zunuban shekarar da ta wuce ma'ana sagairu zunub kananan zunubai da suka rataye su ma da haƙƙin Allah amma kananan zunubai in sun rataye da haƙƙin bani adam su kan Allah ba ya yafe su sai ne nemi yafewar dan adam haka zalika manya manyan zunubai Allah ba ya yafe su sai da tuba amma da kyakkyawan aiki Allah ba zai kankare maka manyan zunuban ka ba a bisa ikhtiyarin jumhur ahlul ilm sabanin zaɓin waɗansu malamai kamar irin su al'amiru sana'ani wanda mun taɓa magana a kan wannan wa sanatul baqiya kuma da shekarar da ta wanzu wato ma'ana da shekarar da za ta zo bayan ranar arafa to ta yaya menene ma'anar a yafe maka zunuban shekarar da za ta zo waɗansu malamai suka ce ma'ana shekarar da za ta zo za ka zamanto allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ka za ka samu hib kariya daga allah daga aikata zunubai waɗansu kuma suka ce a zahirin ta suke in dai saza'ir ne in dai ka aikata su kana aikata su ka zamanto maghfuran la. an riga an yafe maka da wannan da wannan da albarkacin azumin ranar arafa to amma wannan azumin ranar arafa a an yi saɓani ga kowa da kowa ne ko ga wanda yake ba a filin arafa ba wanda yake ba a filin arafa ba babu saɓani kan cewa mustahabbi ne wannan azumi amma wanda yake a filin arafa mai hukuncin mutum alhaji ne a filin arafa ya azumi ranar arafa makruhi ne ko ka khilaful aula eh? makruhi ne in yayi ma'ana wato ba zai samu gara a ce in yayi akwai lada da zai rasa ko ka khilaful aula in khilaful aula ne babu rana babu lada da zai rasa sai dai kan cewar ya yi abin da yake ba shi ne aka so ba tonan malamai sun yi saɓani bidan akan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam arfarsa ɗaya ko bai azumi ba a ranar kamar yadda ya zo a hadithin maimuna ana ta baba akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ranar arfa ko baya azumi sai ta tura masa da madara da la'asar lis ta tura masa da madara sai ya haga ya karba ya kwankwada saboda haka kowa ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya azumi a wannan ranar eh, to amma hadisin da ya zo kan cewar a ba a azumin arafa a arafa wani hadisi ne da'i yana cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud da nasa'i da ibn maja hadisi ne da'i sheikh nasir ya raunana shi saboda yana da illa a cikin akwai kadaitar rawi wanda yake ba amintacce ba a cikin isnadin don haka inda wannan hadithin ya inganta to shi wannan hujja ne akan cewa azumi a arafa ga wanda yake a filin arafa makaruhi ne tunda wannan hadisin ya zamanto hani ne to amma tunda hadisin bai inganta ba muna da mujarradin fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wani yana karfafa kan cewa al'aula kada mutum ya yi wannan azumi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba amma bai hana ba bai ce kar ai ba shi dai bai yi ba to daga cikin hikimar da malamai suke karfafawa na kan da suke karfafa kan cewar azumi ranar arafa khilaful aula ne ga wanda yake a firin arafa sun yi kiyasin sa da ranar juma'a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kebanta ranar juma'a da azumi imamu nawawi yana cewa da hikimar hikimar wannan hani da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na yin azumi ranar juma'a saboda ranar juma'a rana ce mai ayyukan ayyukan ibada masu yawa akwai fita da wuri wuri a je sallar juma'a akwai saduwa da iyali ranar juma'a akwai zama a ji hudu ba a jira hudu ba a tana nafila sannan in liman ya fito a zauna a ji hudu ba ko da rana tana dukan mutum sannan akwai sa'ar ijaba wadda mutum zai zauna ya murabi ya ribabi a cikin masallaci na ƙaunar amsawar addu'a musamman ga wanda suke cewa sa'ar ijaba ɗin nan bayan sallar la'asar ne kamar yadda ayyukan salaf suka zo irin su sa'id ibn jubair wanda in dai aka ce la'asar ta yi ranar juma'a to ba sai mu kowa magana sai su zauna a masallaci ba magana har sai rana ta faɗi to irin waɗannan ayyukan waɗannan ayyuka na ibada duk an keɓance su a ranar juma'a kai kuma ka tashi ka je kana ta azumi ba ka da ƙarfin yin waɗannan abubuwa in kai azumi to ka gani ka fawata ta kanka maslahohi da yawa akan maslaha guda ɗaya to kuma shari'ar nan an gina ta ne akan hikima hmm? in aka samu maslaha masu yawa to ita ake gabatarwa akan maslaha kaɗan to haka wannan maslahar azumi ita kaɗai amma kuma ga sauran masalih na ranar juma'a wanda idan kai azumi za ka iya rasa waɗannan maslahohi to shi yasa sai ya zamanto aka ce kar kai azumi wannan rana to wannan ma'ana aininta tana cikin ranar arafa saboda haka saboda haka wannan malamai suka karfafa kan cewar azumi ga wanda yake a filin arafa a ranar arafa wannan bai dace ba mutum ya zamanto yana da ƙarfinsa wajen yi ibada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka ruwaito ba irin ranar arfan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta ranar arfa ba bai huta ba da ya zo arafa ya fita daga muzda daga mina da safe bayan rana ta dago ya taho kan taguwa ya zo aka sa masa rumfarsa a namira a cikin wannan wadi da yake wanda yake da wannan kwararan wanda yake daga shi sai filin arafa aka kafa masa a rumfa ya zauna ya huta a nan da zawal ya yi ya tashi shiga cikin ya tashi ya je aka yi sallah sannan bayan an yi sallah ya koma bayan wannan gefen wannan dutsen jabalur rahma ya tsaya a bayan sa da ya zama kan cewa dutsen inuwarsa ta kare shi yake zaune a kan taguwarsa tun da ya yi sallah a zahar da la'asar nan kuma ya yi ne a farkon lokacin sallah a zahar har rana ta faɗi yana addu'a har rana ta faɗi yana addu'a to kaga irin wannan stamina ake so wato ka da ƙarfin ka na ibada ba ya zama kan cewa ka je azumi ya rusa ka ba kana so kai addu'ar amma babu ƙarfi to wannan ya daga cikin hikimomin da yasa ya zama kan cewa ranar arafa saboda albarkar da ke cikinta ga wanda yake arafa na abin da ake so ya a nan wajen shine addu'a to shi ya haƙura da azumi amma wanda baya nan fa shi sai azumi saboda falalar da ke ciki kamar yadda zo a wannan hadu an fifita na wani ibn abbas da hadisi na 251 wani ibn abbas daga abdullahi dan abbas Allah ya dada da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama yawma ashura wa amara bi siyami yayi azumi ranar ashura yayi umarni da azumce shi muttafaqun alaihi umarnin annabi sallallahu alaihi sallam da azumin ashura ba za a iya malamai sun yi saɓani umarni ne cewa wajibi ne kafin ramadan ko ba wajibi ba ne abinda aka fi rinjayawa shine cewa sunna ce mu'akkada kafin ramadan amma bayan ramadan ya zo to sai ya zamanto sunna ce wadda take ba mu'akkada ba wanda ya so ya azumi wanda ya so kare azumi kamar yadda malamai suka ambata ibn rajab a cikin lata'iful ma'arif ya ce azumin ashura ya bi mataki guda hudu matakin farko shine a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka kafin ya zo madina a lokacin da yake makka yana azumi saboda dama al'adar cikin ya da cikin al'adun da aka samu na aljahiliya al'adun da aka samu na gurgubin addinin annabi ibrahim na girmama wannan rana da azumi saboda haka ya kasance yana yin azumin wannan rana sannan mataki na biyu daga hijira zuwa shekarar da aka zuwa farlanta azumin watan ramadan wanda an farlanta azumin watan ramadan ne a shekara ta biyu bayan hijira to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin ashura kuma ya yi umarni a yi azumin maza da mata har yara ma ana cewa su ma su yi azumi wanda ma ya wayi gari baya azumi sai a ce masa ya kame bakinsa hmm? wanda ya wayi gari ya ga ana tabbai san ashura bace ya ci abinci sai aka ci sai a ce masa ya kama bakinsa ya cika azumi wannan shine marhala ta biyu marhala ta uku shine bayan watan bayan an farlanta azumin watan ramadan zuwa ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin rasuwarsa da shekara ɗaya lokacin da ya zamanto azumin ashura azumi ne wanda yake sunna wanda ya so yayi wanda ya so kar yayi amma an so a yi saboda an faɗi falalarsa ta wanda ya zo hadisin da zai zo nan gaba marhala ta hudu shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya kai shi shekara mai zuwa in ya tashi yin azumin ashura zai hada shi tare da azumin tasu'a tara ga wata a wata riwayar zai hada shi tare da azumin ranar goma sha ɗaya domin ya saba ma yahudawa to wannan shine marhala ta hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a aikace amma ya ce in Allah ya kai shi wannan shekara mai zuwa zai ta saboda ta zama to sunna qauliya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune matakai guda hudu hadisi na uku a wannan babi shine hadisi na 2252 an abi qatada daga abu qatada al-ansari radiyallahu anhu Allah ya shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su'ila an siyami yawmi ashura cewa annabi sallallahu alaihi an tambaye shi kan azumin ranar ashura fa qala yukaffiru sanata al yana yafewar zunuban shekarar da ta wuce rawahu muslim to kun ga wannan ya nuna cewa kenan wanne ne ya fara ran arfa ko ranar ashura eh? arfa ta fi ko ko ashura ta fi eh? yawa arfa saboda a madiya wal baqiya da bara da badi, duk an yafe wa mutum bara da badi, ita ku ashura bara kawai to ne hikimar wannan waɗansu malamai sun ce hikimar wannan shine ranar arafa wannan kyautar allah ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ko ranar ashura kyautar allah ce ga annabi musa annabi muhammad ya fi annabi musa saboda haka falalarsa ta fi annabi wallahu ta'ala a'lam وعن ابن عباس دق abbas الله بن عباس رضي الله عنهما الله يجدسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من زم الله صلى ya ce la وسلم يجي ila بقيت إلى قابل لأصومن idan Allah ya wanzar da ni har zuwa ga shekara mai zuwa wallahi sai na yi azumin ranar tara ga wata rawahu muslim muslim ya rawaito wato annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce yace ya ce a saba ma yahudawa yace saboda yahudawa su ma suna azumin ranar ashura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana saba musu ya sunnata mana saba musu wanda a cikin saba musu akwai hikima mai yawa na farko ka tsira daga fadawa cikin ramin da suka fada na bata sannan na biyu kuma uslubi ne na da'awa domin inda wanda ke san Allah daga cikinsu in ya zama kan cewa ya ga yadda su suke yin ibadar ba haka kuma mabiya Allah musulmi su suke yi ba sai ya sanya masa shakka akan cewa la'alla kamar yadda abubuwa da dama na addinin mu aka shafe aka canza hukunci mu muka zanto ba mu sani ba wannan ma yana ciki wannan sai ya sanya shi ya gaskata akan cewa addinin musulunci shi ne addinin da ya shafe addinin yahudanci sai ya shigo cikin addini to annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai kai wannan shekarar ta karshe ba don haka bai azumin tara ga watan ashura ba amma ya zamanto sunna ne kamar da malamai suka faɗa kan cewa idan mutum zai azumin ta ashura to mafi kyawu ya to ya yi shi tare da tasu'a in bai samu ya yi tare da tasu'a ba to ya yi shi tare da goma sha ɗaya ga wata waɗansu ma suka ce kamar yadda ya zo a cikin a wajen imam ahmad mafi kamala azumin ashura shine mutum ya yi ran tara da ran goma da ran sha ɗaya idan bai samu ba ya tara da goma ko goma da sha ɗaya amma ya keɓance goma kaɗai ya yi in dai ba bisa larura ba wannan saɓanin abin da yake shine al'aula na babi na 228 babu stihbabi saumi sittati ayyamin min shawwal babin kwaɗai soyar da azumin kwana shida daga cikin watan shawwal shawwal shine watan da yake bin ramadan daga daga daga shalatul ibil aznabaha daga yadda aka samu shawwal idan raƙuma suka idan raƙumi ya ɗaga jelarsa abin da za ake ce ma shawwal shawwal saboda larabawa suna ɗauke suna ɗauke makamansu su ajiye su saboda istidadi ga shigar watanni masu alfarma za a daina yaƙi dulhida ta kusa dulhijja ya kusa muharram ya kusa saboda aka watan shawwal wata ne na ajiye kayan yaki shi yasa suka kira shi shawwal daga shalatul ibl aznabaha an abi ayyub al an abi ayyub daga abu ayyub al ansari abu ayyub al ansari khalid ibn zaid al ansari al khazraji yana daga cikin yana daga cikin manyan manyan sahabban madina daga cikin banin najjar yan uwan yan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banun najjar su ne dangin uwar abdul muttalib abdul muttalib mun san uwarsa daga madina take asali daga banun najjar take saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su a cewa su banun najjar dangin uwarsa ne wanda yake yana kiransa ahwaluhu ka gani dangin uwar kakarsa ce amma sai cewa dangin uwarsa ne ba zaman to dangin uba ba tunda dangin uba din amma ta fuskar uwar uwarsa din ne saboda ka yake kiransu alkhil wato al-ahwal dangin uwa to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina a wajen su ya sauka kuma a gidan abu ayyub al-ansari ya sauka kamar inda muka mun taba yin tarjamar sa ko yawa mun taba yin tarjamar sa yadda har ibn abbas ya karrama shi lokacin da ya je basra ya ce saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidanka shi ma da ya sauke shi shi duk abin da ke gidan ya bashi sannan ya tambaye shi bashin sa nawa ne ya ce dubu ashirin ya bashi dubu arba'in sannan ya bashi bayi wajen goma sha biyu da kyaututtuka ya ce saboda kawai wato yadda ya karrama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine halin mumini husnul ahadi min al iman kyakkyawan alkawari tuna baya yana daga imani amma wanda yake zai zama to yana abinda hausa suke ce ma dan akuya wanda abin nan baya tuna baya tuna baya yanzu ya biya bukatar sa da kai in ya ganka gobe bai san ka ba to wannan ba halin mumini bane halin mumini shine tuna baya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yan uwan Khadija sun zo abokanta sai ya tashi ya kasa zo ne ya kasa sai ya yanka musu akuya ya ce a tura ma wanci ta kasance abokawar Khadija ce ta kasance tana zuwa mana zamanin Khadija da aka yi masa magana ya ce inna husnal ahadi min iman kyakkyawan alƙawari yana da kyakkyawan alƙawari yana daga cikin iman to haka ibnu abbas yayi tare da abu ayyub al-ansari khalid ibn zaid al-ansari al-khazraji أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال شامن زم الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وندي أزم وتر رمضان sannan ya biyar da shi da azumin kwana shida na shawwal wannan ya zama to kamar azumin shekara ne baki daya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi ingantacce ne imam muslim ya rubuta shi ma'ana bayan ka gama azumin watan ramadan ka ka sami azumin wata ɗaya kenan ko to azumin wata ɗaya daidai yake da azumin wata goma saboda al'asharatu bi alhasanatu bi ashri amsalha to sannan sai ka kara kwana shida kwana shida kwana shida a in kai goman kwana shida ka kwana sittin kenan wata biyu to kaga in hada da wata goma sun zama to shekara guda to shine ma'anar wannan cewa idan mutum ya azumin watan ramadan sannan ya azumin kwana shida a cikin shawwal to tamkar ya yi shekarar ne gaba ɗaya na yin azumi wannan yana daga cikin falalar wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa al'umma ce da allah ke rubanya mata ayyukanta shi yasa ya zama dukan cewa salihai suka fi ko suka fi yawa a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wata al'umma mutanen kirki sun fi yawa a cikin musulmi fiye da duk wani inda zaka akan samu mutanen kirki saboda Allah yana kyautar tabi'u akan samu mutanen kirki amma duk lalacewar musulmi duk lalacewar musulmi mutanen kirki a su sun fi abin nan sun fi a cikin arna sun fi a cikin yanzu ko irin ko cutar aids din nan ne kasashen musulmi kasashen larabawa sun fi ko ina rashin wannan cuta a duniya ba kuma wani abu ne saboda musulunci saboda abincin musulmi na kirkin sun fi yawa a cikin musulmi to duk ba wani abu ne saboda wannan falala ta ayyuka da Allah madaukakin sarki yake wa musulmi taskiya da su saboda falalar a ribanya ayyuka da yake musu yayin da suka yi aiki dan kankani wannan azumin kwana shida na shawwal kenan ya nuna matsayin su cewa mustahabbi ne wanda yake shine kaulin jamaahir ahlul ilm sabanin mazhabar imam malik imam malik yayi yana cewar yana kin wannan azumi domin kada mutane su ɗauka cewa yana daga cikin azumin watan ramadan saboda ka'idarsa ta saddu zari'a duk da yake yana da ya san wannan hadith wannan hadith din hadith ne madani ba za a ce hadisi ne wanda bai suke imam malik ba kamar yadda malamai suka nuna hadisi ne madani mutanen malaman mutanen madina su suka rawaito wannan hadisi saboda haka ba zai yi a ce imam malik bai san shi ba to amma ya bai aiki da shi bane kuma ya bayyana wa mutane da kan a kan ka a ɗauke shi sunna da za a rinka aiki da ita saboda tsoron kada wanda ba su da cikakken ilimi su ɗauka cewa aikwa azumin kwana shida nan yana daga cikin cikamakin ramadan kamar in ba a yi azumin kwana shida ɗin nan ba ramadan ba ta cika ba kuma wato a gaskiya wani abin da imam malik ya ji tsoro waɗansu mutane fa suna nan akan haka haka suke tsammani akwai waɗansu mutane a madina a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama azumin watan ramadan kun san ana shimfiɗa irin abincin da ake ci sufra da ake ci na buɗe baki akwai waɗansu mutane yanzu na je na ganin su amma a da farkon zuwan mu duk akwai inda suke zama a cikin harin a cikin rauda suke zama kama daga zarar an gama azumin ramadan an yi sallah to kashe garin sallah sai su dawo tsakiyar masallaci daidai inda shekh atiya salim yake karantar da muwatta a nan wajen suke zama nan suke buɗe baki sai sun gama kwana shida din nan to sannan kuma sai su watsa sai ka daina ganin su wannan ta zama musu al'ada su sunna su kenan eh, ne hawan malamu ne yake cewa kun ga wannan abin da imam malik yake jin tsoro kenan gashi nan wannan sun mai da shi wani kamar juz'i ne na wazifar ramadan hmm. to amma wannan tsoro wannan ba zai hana ya zama ba zai zama to sababi da za a kashe sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa mafiya yawan malamai ba su yi muwafaqa da imam malik akan wannan ba wanda suka zo bayan sa irin su imam shafi'i da su imam ahmad ibn hanbal da sauransu daga cikin malaman hadith ba su yi muwafaqa da shi ba suka tafi akan cewa wannan hadithi saboda kwaɗe hartarwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana nan a babun sa na istihbabi wannan fa da Imam Malik ya ji tsoro za a iya maganin sa da ilmantarwa dan a nuna mutane kan cewa wannan baya daga cikin juz'i na Ramadan kuma yin sa sunna ne fila ne sannan malamai sun yi saɓani a me yafi a yi waɗannan azumi a yi su a jere ko ko a yi su a rarrabe babu nassi da ya zo akan cewa yin su a jere ya fi yin su a rarrabe saboda haka mutum muhayyar ne ba za a ce ɗayan ya fi ɗayan ba sannan mabigire na biyu da aka yi saɓani akan wannan shine mara lafiya da yake da azumi na bashin ramadan a kansa ko matafi da yake da bashin ramadan a kansa ko mace mai haila da ta sha azumi saboda larurar jina a al'ada take da azumi a kanta menene ya fi ga waɗannan su fara ramuwarsu sannan su sita shawal ko ko in azumin da yawa su sita shawal su ƙara ramuwar daga baya sai waɗansu malamai sun ce al'awwal na farko za su sai sun rama sannan su yi sita shawal domin a ƙaddamar da farilla akan nafila inda ce Allah madaukakin sarki ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na baya kusanta ta da wani abu da ya budda na so irin abin da na farlanta masa wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu to bayan yayi wannan ne shine bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafil har sai na so shi to sai an yi farilla tukuna sannan za a yi nafila saboda haka suka tafi akan wannan to waɗansu malamai kuma suka ce a'a yana da in ya so ya jinkirta in ya so ya azumin sa na shawwal daga baya ya yi ramuwarsa hujjar su shine cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ba sa rama azumin da yake kansu sai cikin sha'aba kuma ba ma'qul ba zai yiwu a ce duk sun bar azumin nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar akai ba sa yin su ba sai har har sha'ban ya zo sun gama rama azumin sannan sai sauran azumci azumci ne bal suna yin sauran azumi da duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar ayi wanda daga ciki akwai wannan sita shawwal din wanda yake nuna kan cewa kenan sukan yi waɗannan sukan yi waɗannan nau'i na azumi na nafila daga baya kuma su zo su yi azumin su na ramuwa wanda yake shi na farilla da yake kansu babi na 229 babu istihbab saunin ithnain wal khamis babun istihbab soyarwa kan mutum ya azumi babun soyarwa ta yin azumin ranar litinin da ranar alhamis hadisi na 255 an abi qatada radiyallahu anhu daga abu qatada radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmil ithnain an tambaye shi kan azumin ranar litinin faqala faqal sai yace dalika yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu fi wa yawmun bu'ithtu aw unzila alayya fi rawahu muslim yace wannan rana rana ce da aka haife ni a cikinta kuma rana ce da aka aiko ni ko kuma aka saukar da alqur'ani aka aka min wahayi a cikinta rawahu muslim wato wannan shine ma'ana illar yin azumi ranar litinin wato hikimar yin azumin ranar litinin illa larabci ne ai illa ma'anar illa yani asbab sababi shine alhikma <laughs> to a sai ka ɗauki wato illa kauza <laughs> eh wannan shine hikimar yin azumi ranar litinin cewa saboda ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce sannan kuma ranar da aka saukar da alkur'ani a cikinsa a gare shi wato kenan annabci ya an mayar da shi sallallahu alaihi wasallam annabi a ranar litinin wannan nasi ne cewa kenan saukan mala'ika jibril a gare shi da ikra ranar farko da ya zo ranar litinin wannan hadisin abin da ya nuna kenan nasi ne akan wannan to wato saboda wannan falala da Allah maɗaukakin sarki ya masa yake azumi a wannan rana wannan shine hikimar yin azumi na ranar litinin to daga wannan za mu ce kenan dir mutum zai yi azumi wato ran da aka haifi mutum sai shi ma ya azumi babu kiyasi tsakanin wani da annabi sallallahu alaihi wasallam haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba haihu ba kamar haihuwar wanda daga cikin yan adam ba eh? abubuwan da ya bayyana ga a cikin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin da suke da yake hikayar abubuwan da mahaifiyarsa ta gani amina sannan kuma da gashi kuma ranar da aka yi masa wahayi aka so masaukar ba za a kamanta shi da wani ba don haka ne babu wani daga cikin salaf da ya ce mustahabi ne ga mutum ya ringa azumi ranar da aka haife shi saboda haka abin nan balarabe ko kuma dan ko kuma dan jimmai dan jimmai ce zai rinka azumi ranar juma'a ko dan asabe ya rinka cewa zai rinka azumi ranar asabar ko dan ladi ya ce zai rinka azumi ranar lahadi to wannan duk yana duk ba shi da asali babu wanda daga cikin salaf da ya ce mutum ya azumi a ranar da aka haife shi ballantana wannan su kamar tambayar da muka amsa a wancan makon ne ko kuma a wajen tafsir ne wanda yake cewa akwai wani abu da ake so mutum ya yi ranar haihuwarsa an yi cika waɗansu adadi na shekaru Eh, to kaga babu wani daga cikin salaf da ya ce ai wannan kai ran da aka haife ka ka gode ma Allah kan cewa dai ka zo abin nan ka fita la alayka wa lalak ka fita samu abin nan salin an amma haihuwarka ka ce za ka kawanta ta da haihuwar sallallahu alaihi wasallam ka ce har za ka har za ka kanka da shi ka ce za ka wannan ba a koyi da shi wannan khususiyar sa ce to amma mu kuma sunna ne a gare mu mai azumi ranar litinin saboda girmama abinda annabi saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan rana da ya azumi a cikin ta balatna kuma ma akwai wata hikimar akwai wani sababin da yasa ake azumi ranar litinin din banda wannan da yazo a wannan hadithin na Abu Qatada domin aiki daya yakan sami illoli daban-daban yakan sami hikimomi daban-daban ya kamata gina cewa illoli dinnan na ne <clears throat> na hadisi na 2256 ana wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya yarda da shi an rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qali yace tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal ana bijirar da ayyuka ranar litinin da ranar alhamis wato ana ana baje su fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im dan haka ina so a bijira aiki a nuna aiki alhali ina azumi wato ana nuna su ana nuna ayyukan bayi ga Allah wannan ranaku tare da cewa Allah ne mafi sani da abin suke yi amma saboda mulkin Allah madaukakin sarki haka yake yi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadithin wa qala hadithun hasan yace wannan hadisi ne hasan wa rawahu muslim bi ghairi dhikri sawm imam muslim ya rawaito wannan hadisin ba tare da ambatan azumi ba imam muslim ya rawaito hadithin cewa ranar juma'a ranar litinin da ranar alhamis ana bijirar da ayyukan bayi ga Allah madaukakin sarki sai a yafe ma dukkan wani bawa musulmi wa yughfar li kulli abdin mu'min illa rajulun bainahu wa bain akhihi shahna fa yuqalu kuma hatta yafi'a sai ce ku kyale su har sun dawo sun haɗu da juna wato za a yafe ma kowane bawa musulmi ran da ake bijira ayyuka sai waɗanda suke tsakaninsu da juna akwai ƙiyayya da gaba sun juya ma juna ba sa magana ba sa magana to sai a ce ku kyale su har sun dawo sun dawo sun ci gaba da hurɗa sun dawo suna sallama ga juna a ga da yawa kenan wanda ake wanda wanda suke rasa wannan Allah ya shi mu Allah shi yasa wato ake son mutum ya samu safa'ul qalb manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku kawo mun labarin wanda da cikin sahabbaina saboda so nake in tashi na tare da Allah zuciya ta hakkiya take ba na kullar wani da kowa to yawanci abin da ke kawo illa wannan kullatar hmm, yawanci annami shi a kawo maka labarin wani a kawo maka labarin wani shi kenan sai ka kullace shi ko kuma ya zama to mummunan ɗabi'a mummunan akhlaq su'ul khuluq tare da wani da kuma rashin duk da su'ul khuluq din ne ɗaya ya ma wani wauta ko ya masa wani abu na rashin kirki shi kuma ɗayan ya zama to ba shi da hakuri ya bata masa shi kuma ya kullace shi saboda ya bata masa to wannan ya kaga yana haramta mu mutum wannan falala da take zuwa sau biyu a kowane mako abin nan hadisin abu hurairah in cewa a cikin kowace juma'a a kowace juma'a ana bijirar da ayyukan bayi sau biyu ranar litin da da ranar alhamis sai a yafe ma dukkan bawa musulmi a wannan lokaci illa waɗanda yake tsakaninsa da tsakaninsu da ɗan uwansa akwai ƙiyayya akwai wato rashin jituwa da ta sa su ba sa magana sai a ce ku kyale su ba za a yafe musu ba har sai sun dawo tukuna eh kai kai musu sallama yayin da suke yanke maka kai kake musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar kana shayar da su wato narkakken narkakken karfe ne kana musu sallama suna bujire maka suna yarfe ka da wuya amma mutum yayi akwai lada sallama shine akalla shine akalla kai masa sallama amma haƙƙinsa ai ya fi sallama akwai sauran abubuwa amma dai akalla shine sallama to wannan ishara ne ga cewar ga wannan eh, cewa ranar ga wato hikimar azumin ranar alhamis cewa hikimar yin azumin ranar alhamis da ranar litinin shine cewa rana ce da ake bijirar da ayyuka ga Allah baraka wa ta'ala haka ya zo ma a hadithin Usama bin Zaid hadithin Usama bin Zaid wanda na ambata mana cewa ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam naga kana yawan azumi cikin watan Sha'aban me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa ana bijirar da ayyukan bayi a wannan wata ana ɗaukaka ayyukan bayi a wannan wata ina so a ɗaukaka ayyuka na ina azumi sannan ya ce kuma a kowace juma'a na ga kwana biyu su kana keɓance kwana biyu a cikin kowace juma'a sai kayi azumi litinin da talata a litinin da alhamis sai ce ranaku ne da ake bijire ayyukan bayi ga allah da haka ina so ya zamanto an bijira ayyuka na alhali na azumi wato wannan shine kenan madogarar yin azumin waɗannan ranaku litinin da alhamis akwai wata riwaya ta wannan hadithin da ake ruwaitowa ko da ke daga hadithin aisha ne radiyallahu anha cewa ana baje ayyukan bayi ga allah a ranar juma'a ai ana baje ayyukan bayi ga allah ranar litinin da ranar alhamis ana bijire kuma ayyukan bayi ga annabawa da iyayen da iyaye maza da iyaye mata ranar juma'a idan suka ga alkhairi sai wannan ya kara musu su mata su wanda suke a cikin kabari kenan sai idan su sai fuska su ta kara haske su kara farin ciki in kuma suka ga ba wannan ba sai su yi bakin ciki amma wani hadisi ya karya ne mawdu'i ne yana da muhimmi abin da sa kenan ne tambihi a kansa saboda ardul amal waɗansu na to ai waɗansu irin wannan ne sai ga an shigar da da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne mawdu'i kamar yadda malamai su hukunci a kansa a shi ba shi da madogara a hadisi na ƙarshe a wannan babi hadisi na 2257 wa an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya da ita qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yataharra صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karda dan azumin ranar litinin da ranar alhamis tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ya ce hadithun hasan sheikh shu'aib al-annaw ya ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato yana ranar litinin da alhamis yana keɓance su da wannan ibada ta musamman da ya musu abin nan ibada ta musamman shine azumi kaga mutumin da ya dawwama a cikin azumin ranar litinin da ranar alhamis wannan ya samu wato wazifa ya samu lazimi wanda yake zai yi na ibadar azumi wanda yake a madaidaici ne babu mashakka kuma babu sake sosai sau biyu a kowane mako a cikin wata sai ya samu azumi takwas wani wata ma ya samu tara to <clears throat> a gashi kuma ga hikimarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ranaku ne a cikin ranakun mako da ake ɗaukaka ayyuka to sai ya zama to kan cewa shi aka ɗaukaka ayyukan mutum na wannan mako zai zama to a wajen Allah an rubuta shi a cikin as-sa'imi to saboda ga abubuwan da suka zo na as-sa'imi za su tabbata a gare shi wato ma'ana ranar alkiyama yana cikin wanda za su shiga aljanna ta kofa ar-rayyan saboda kowace aka tashi ɗaukaka aikinsa a wajen Allah za a ce za a ɗaukaka shi a cikin as-sa'imi Ah, ina ganin za mu tsaya anan saboda babin da yake zuwa hadisan suna da yawa ah, sai Allah ya kai mako da zuwa subhanahu wa ta'ala bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ومن a wannan ya ce an ce idan an shagala ana shagala a guri to kai ka yi karatun alkur'ani to kuma an ce ai ana buƙatar natsuwa a gurin da ake karatun alkur'ani to ya al'amarin yake ai wani a halin zaɓi ne a halin zaɓi in mutum zai karatun ƙur'ani ya nemi wajen da ba za a shagaltar da shi ba kamar ya zauna a masallaci ko a cikin ɗaki a wuri wanda yake babu abin da zai shagaltar da shi amma in baka ana ana magana ne in baka da zabi ya zamanto kana waje da mutane suka zamanto sun rafka sun shagaltu da wani abu to kai ka sun shagaltu da aikin sabon Allah kai ka shagaltu da da bauta da aikin ibadar Allah tabaraka wata'ala babu wani iskali a cikin wannan kuma wannan da malamai suka faɗa a cikin a cikin adab hamalat at-tibyan a cikin adab adab tilawa imamu nawawi kware ya faɗi wannan cewa idan mutum zai tilawa ya samu riyon da yake babu tashwishi amma wannan a cikin zabi ne saboda ganin ma'anar abin da ake so mutum ya yayin da karatun alkur'ani hali mafi kamala shine kana karatun alkur'ani kuma kana tuntuntuni da lura da da ma'anar ayoyin da take karantawa to amma wannan shine hali wanda yake shine al-akmal to idan ko wannan ka zo ne a wuri wanda yake ana ta saban Allah kai ko ba yadda za a yi ka fita a cikin irin wannan masu shiga wannan mota din to a nan wajen mafi kyawu shine ka shagaltu da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ko da karatun alkur'ani ne a abin nan ko baka samu karatun alkur'ani ba kai wani zikiri wanda yake zaka zama to ba a cin gafalalu ba wani na cewa wai nafiloli suna da ka'idoji yadda ya kamata mutum ya tsaya ya yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi inda ban san abin da yake nufi da wannan ba amma ka'idojin lafilfili shine muke karantawa a nan wajen wato sai zamanto sun dace da sunna kuma wannan shine maksudin karatu wannan littafi na riyadus salihin ya ayyuka wato ayyuka na sali ayyuka da za su sa mutum ya zama zamanto salihi yake nuna mana daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in yi magana sunnoni na sallah zai gaya maka ga irin yadda sunnonin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga da muka zo wajen wannan ya nuna mana sunanun rawati ya nuna mana sunnat qiyamul layl ya nuna mana sunnat salatul duha ya nuna mana sunnat tahiyatul masjid to haka dai yake to yanzu kuma mun shigo cikin azumi bayan ya faɗa falalar azumi na ramadan ya zo ya faɗi nau'in sauran azumi na nafila kamar muharram sha'ban alhamis da litinin ranar arfawa haka ba to in ka bibiyi waɗannan in ka bibiyi abubuwan da imamun nawawi ya kawo a cikin wannan ko ba karanta ummahat na sauran littattafan sunna ba wajen ayyuka ne na wato fada'ilul a'mal abin da ke cikin wannan littafin Allah da zai wadatar da mutum yadda zai dauki zai zamanto ya bi ta farkin salihan bayi bi idnillah wannan yace yana tambaya wai zai ji ina cewa radiyallahu anhu wa arba to malam su waye arba din a wa arba radiyallahu anhu wa arba wato Allah ya yarda da shi ko ya kuma yardar da shi addu'a ce ga sahabbai ayan an ce masa abin da yasa ake ce masa sahabbai radiyallahu anhu shine Allah madaukakin sarki ya ce was-sabiquna al-awwalun min al wal-ansar wal-ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wato marigaya na farko daga cikin almuhajiru na wal ansar da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo allah ya yarda da su sun yarda da allah to cewar allah ya yarda da su shine ko shi aka ambaci sunan wani sahabi sai a ce shi ma radiyallahu anhu allah ya yarda da shi in aka kara da cewa wa arba kamar inda waɗansu malamai suke karawa wanda da su muke da yake koyi shine karin addu'a ce wato allah ya yarda da shi bayan wato Allah ya yarda da shi kuma ya sanya shi ya yarda da abin da Allah ya masa wato ya ƙara ya faranta masa rai bayan ya yarda da shi kuma ya faranta masa rai shine ma'ana ba ba da ba bane da ba da ba ne wannan yace wani ya ji wasu suna kafa hujjar cewa annabi shi ne ya fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fara yi wa kansa maulid saboda yana yin azumi ranar litinin ranar da aka haife shi hakan daidai ne ina ne zama daidai ran sha biyu ga watan rabiul yake yi in haka ne zuwa duk litinin sai su yi maulud kenan kowace litinin sai su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ranar litinin kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba biki yayi ba azumi yayi hmm. da haka dole yake so ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan yana so ya maulidi in sa na azumin ranar litinin ne yayi wannan din wanda ya ce wa akwai wani abokinsa aiki ya kai shi ibadan aikin ɗan sanda amma sai babban ɗansa ya sami cutuwa daga ayyukan 'yan sirri a halin yanzu yaron yana cin nama ɗanye da shan jini da shan ruwan kifi ɗanye sannan kuma babu tsoro a tare da shi har ga iyayen mahaifinsa ya tuntuɓe shi ya tuntuɓe akan me ya kamata ya yi domin samun kan yaron ya zama yaro na kwarai ya daina waɗannan halaye Allah ya shirye shi Allah ya shirye ne baki ɗaya wannan sai ya ta ƙoƙari ya sanya shi ya tsaye da sallah ya rinka tahowa da shi zuwa ya rinka zuwa yana sallah tare da shi a masallaci ya dauke shi a hankali da kuma addu'a har Allah maɗaukakin sarki ya karkato da shi ya zuwa gidan ya hakika ya haɗu da bala'i mai girma Allah ya yi masa Allah shi shi wannan tambayarsa game da azumi ya ce ta ita ce a watan azumi cutar alsa ta kama ta tun daga farko har ƙarshe ba ta yi azumin ba amma a yanzu alsa ta yi sauƙi amma kuma likita bai mun umarnin zan yi ba ko a'a to ya zan yi wajen ciyarwa kuma zan iya ciyar da ɗanye ko sai da faffe E, wato yawanci a nan wajen malamai suna shaɗantawa mutum ba zai ɗauki hukuncin cewar ba zai iya yin azumi din ba sai idan likita ya ba da shaida kuma ba a yarda da shaidar likita guda daya sai shaidar likita guda biyu kuma sharaɗi likitan ya zamanto musulmi adali idan ba a samu musulmi adali ba sai a samu musulmi wanda ba adali ba in ba a samu musulmi wanda ba adali ba sai a samu kafiri amma inda musulmi adali shi za a nemi shaidarsa sai a nemi shaidar likita guda biyu ta je ya duba ta su duba ta likitoci din su ga su bata ce mata za ta iya azumi ko ba za ta iya azumi ba in sun ce za ta iya shi kenan sai ta yi azumi ba zancen ciyarwa a kanta in ta rama azumin babu zancen ciyarwa a kanta ba za ta koma zuwa ga ciyarwa ba sai idan ya zama kan cewa ta kai halin da bayan da za ta iya yin azumi sauran rayuwarta to a nan wajen sai ta ɗauki hukuncin tsoho wanda yake ya zama ya kai ƙarshen rayuwarsa ba zai iya yin azumi ba sai ya koma zuwa ga ciyarwa amma matsawar ba haka bane za ta tana ta saurara har lokacin da Allah madaukakin sarki zai bata cikakkiyar lafiya yadda za ta rama wannan azumi kuma ta shi rama azumi za ta rama azumin ne kawai ba zancen ta ciyarwa a maimakon jinkirta ramuwar da ta yi tunda jinkirta ramuwar da ta yi tana da uzuri na shari'a kuma in ta tashi ciyarwar ciyarwa a ko ina aka ce a ciyar mutum da zafi ka ciyar da ɗanye ko fafe in ka ciyar da dafaffen ma ya fi ka sai wake da shinkafa ka ba mutum ci ya fi ko ka sai gurasa da miya eh, ka ba shi ba gurasa kawai babu ba gurasa irin ta masu tukurwa ba na wani ba a ci abinci mai tun da wannan ko abinci ne ah, wani yana cewa a fassara masa wannan hadisin tare da bayan da bayaninsa wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal صوموا لرؤيتي وأبطلوا لرؤيتي فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين wannan ai mun mun karanta shi hadisin da ya gabata ku azumi do in kun ga wata sai ka nemi kaset ka insha Allah za ka same shi da kuma ma min abdin yashumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bi dhalika al-yawm wajhahu an-nar 70 khalifa da zai azumi rana daya saboda a tafarkin Allah ba ce Allah ya nisanta shi tsakaninsa da wannan rana da albarkacin tsakaninsa da fuskarsa tsakanin fuskarsa da wuta a domin sababin wannan azumi na wannan rana tafiyar shekara saba'in mun ce wannan kuma yana daukan ma'ana biyu sawa ana cewa fi sabilillah idan ya yi azumi a halin yana tafiya jihadi waɗansu kuma suka ce a ana nufin fi sabilillah in ya yi azumi din saboda Allah kinaya ne a wato ishara ne ga ikhlasi shi ma in kana son karin bayani in kuma sai ka nemi kasar din shi ma duk mun karanta shi a wannan majalisi a cikin almuharram wannan hadithin na ga shekul albani ya ba a fashi amma imam ibn qayyim ya hassana hadithin hadithin hafsa da kuma hadithin wata daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka dauke shi hadisai guda biyu ne sun karfafa su da juna kamar yadda ibnu qayyim yake kenan a shekul albani kuma shi ya tafi akan cewa hadisi ɗaya ne hadisi ɗaya ne saboda haka ya tafi akan hadisin da ne shine kan cewar take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumin ashura da al'ashir da kuma azumin kwana uku a cikin kowane wata wannan amma in aka ɗauki umumin faɗin abdullahi ibn abbas na cewar ayyuka nagari a cikin waɗannan ranaku sun fi kowanne alkhairi wannan azumi ma ya shiga ciki kuma dalilin da sa imamu nawawi ya kawo shi kenan a babin wato ya sanya shi babin falalar yin azumi da sauran ayyuka a cikin wato goma farko na ramadan domin yana daga cikin nau'in na jinsin ayyuka kuma hadithin hafsa wannan zai iya zamantowa masa wannan hadisin ibn abbas zai iya zamantowa masa shahid bilma'ana ma'ana wallahu ta'ala a'lam ashhurul hurum guda hudu ne inna dinta shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum guda hudu ne na farkon su dhulqa'da sannan dhulhijja sannan muharram sannan na hudu shine rajab uku a jere daya kuma shi kadai rajab shine watan jibi shine ya abin da ya danganci na abin nan a ashhurul hurum din kaga bai inganta ba amma akwai ban kiyaye ba dai ina jin kamar akwai wani malami ne ban kiyaye ba inda yake cewa ko babu wani hadisi da ya zo akan falalar ashirin hurum amma watan rajab dai kan babu wani hadisi da ya zo akan falalar azumi a cikin sa bizat kamar da imam ibn hajar ya rubuta a cikin tabiyyun al-ajab bima da fi fi mai raja babu wani hadisi da ya zo akan falala akan yin azumi a cikin watan rajab illa hadisan da suka zo kan yin azumi a cikin watanni na masu alfarma na gidansa masallatai ne da to duk lokacin da wajen arihe kudi sai ko na ko arihe kudi ko rafa da sai ta jin kiran sallah sai ta kama kiran sallah to shi kuma abin yana rasa shi ya rasa yadda saboda wannan addu'a da yake bayan kiran sallah kuma da gaskiya ne gaskiya ne wala wannan iskali ne kam kwarai da gaske <laughs> wannan iskali ne gaskiya saboda malamai sun ce idan mutum yana sallah kamar yadda ya zo a cikin kamar yadda yake fuqaɗu mazhabar imam malik suka ce idan mutum yana tambayar dan uwa ga wanda suke waje shine cewa wani bawan Allah ne yake tambayar cewa karshen dare idan ya tashi yana Allah yana tayar da shi sallar dare to amma daga an ce zarar karfe hudu ta yi sai ya soma jin kiran sallah kewaye da shi duk masallacin ne wannan masallacin yayi wannan masallacin yayi an rinka yi kenan har sai a salatu faru. to yaya zai ga wajen addu'a kiran sallah da bin da amsa da amsa eh, kiran sallah mai yin kiran sallah wanda hadisi ya nuna ko malamai sun nuna kamar yadda yake a cikin mazhab a cikin a cikin muktasar cewar yayin da mutum yake sallar nafila zai yi raddin kiran sallah mai kiran sallah ko a wani hali yake ko a sujada ne ko a ina ne in yace Allahu akbar kai baka ce Allahu akbar ka ci gaba da aikin ka da ba to idan mutum a cikin irin wannan hali ne sallar ba za ta yi ba kenan sallar ba za ta yi ba ke saboda yawan saboda kiran sallar yayi yawa eh, saboda haka ni ba dai wannan yana daga cikin abin da yake kawo min iskali a abin nan idan gaskiya babu abin nan taksis ne bi gairin in kace ka rama in kace ka amsa kiran sallar farko duk ka watsar da sauran to me dalilin da kai na ɗayan eh, illa kan cewa mutum ya yi masta mastata'atun din in ka samu kai guda ɗaya din gwargwado Allah wannan ya wadatar

lissa'imi inda fitri yayin shan ruwansa yana da addu'a mustajaba yayin yayin shan ruwa yawanci dai yawanci dai dai kamar malaman da muka zauna tare da su na ga su abin nan suna yin addu'a ne kafin a sha ruwa amma gaskiya ban san wani nasi daga malamai ba kan koyaushe ne ko kafin a sha ne ko bayan a sha ne amma dai zahirin lafazi din inda yayin yayin shan ruwa din ne ba bayan an sha ruwa din ba na'am to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu